baki mai yanka wuya. A yayin da kakar siyasa ta kan kama a Najeriya, magabata na fafutukar zaman lafiya da haɗin kan ƙasa, yayin da manazarta kuma ke ganin a wannan zaɓen ba a san maceto ba sai miya ta ƙare. Jama'a Assalamu alaikum. Kamar yadda aka sani ne tuni da aka buɗe gangamin yakin neman zaben jam'iyyun siyasa a Najeriya. A shirye-shiryen tunkarar babban zaben ƙasar na shekara ta 2023 mai zuwa. To sai dai gabanin wannan, babban kwamitin nan na tabbatar da zaman lafiya na haɗin gwiwar dattawa da hukumar zaɓe da jami'an tsaro ya gudanar da wani taro tare da dukkan jam'iyyun siyasa da 'yan takararsu. waɗanda suka rattaba hannu kan yarjejeniyar tabbatar da gudanar da yakin neman zaɓe cikin mutunci da lumana la'akari da yanayin rarrabuwar kai da masana suke cewa ƙasar tana fuskanta a halin yanzu tsohon shugaban ƙasa abdulsalami abubakar shine shugaban kwamitin ya kamata 'yan siyasa da kuma najeriya su sani zaɓe ba yaƙi ba ne shi ya sa muka shirya wannan zuwa sa hannu cewa za a yi kamfen ba zage-zage ba batanci kuma mutane su la'akari da cewa masu sai da ƙuri'ansu suna sai da 'yancinsu ne ya kamata wayannan abubuwa mu daina kun ga irin abubuwan da suke faruwa Amerika ne ingila ne sabili da haka dole haka za mu ta kokari da su masu zaɓe da 'yan siyasa har mu samu biyan bukata shi kuwa shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa farfesa mahmud yakubu cewa ya yi taron somin taɓi ne kawai an san hannu akan yarjejeniya na yin kamfe tsakanin jam'iyyu ah, da magoya bayansu ah, da kuma 'yan takara yadda za a yi wannan hidima lafiya a kare lafiya abinda ita wannan kwamiti take yi shine a sanya hannu akan yarjejeniya na zaman lafiya dab da zaɓe to amma wannan karon sai suka sauya salo sai aka ce ya kamata a sa hannu irin a samu irin wani yarjejeniya na zaman lafiya lokacin kamfe na neman kafin zaɓe sannan kuma dab da zaɓe za a sake yin wani makamancin wannan Abinda aka hango kawai shine zaman lafiya kuma kasan akwai dangantaka tsakanin kamfe na neman kuri'a da kuma zaɓe to laraba mai kyau a juma'a mai kyau tun daga shi ake gane ta tun daga laraba to shi yasa aka fara wannan tun daga laraba kafin juma'a mai kyau ta zo na gode kwarai a bangaren jam'iyyun siyasa kuma shugaban kwamitin haɗakar jam'iyyun najeriya injiniya ya bagi yusuf sani ya ce dukansu sun yi na'am da wannan matakin eto eh to abu ne ka san idan aka yi maganan zaman lafiya da kwanciyar hankali da natsuwa to ba wurin da ake bukatan shi illa wurin zabe saboda idan aka samu da na abubuwa ana kita zato cewa sakamakon da za a samu zai nuna abinda jama'a suka so a bisa ga idan suka kada kuriyansu Ah, yana da muhimmanci kwarai da gaskiya in ka lura za ga wanda suka shirya wannan zaman mutane ne wanda yake za a ce su ne uba na kasan ma gaba daya a duk kowane fanni ka duba to sabili da haka abu ne wanda yake ana so a ƙara ma wato siyasa muhimmanci don a san cewa ba abu ne na wasa ba abu ne wanda yake ya shafi kowa to abu ne wanda yake kowa ya kamata ya mai da hankali da abin zai faru ba wani abu ne illa abin da ya kamata a yi shimfida tabarman wannan fafuka na neman na siyasa abu ne wanda yake wanda suka yi tunanin shi ya zo daidai da abin da ake bukata saboda abubuwan da suke faruwa a yanzu haka shanin kabilanci shanin addini shanin wani yanki ka fito duk waɗannan abubuwa sun kunna kai abu ne wanda yake fiye da cancanta kuma a duk lokacin da aka ce waɗanda abubuwa ne ake dubawa ba da za a yi ba za a samu hargitsi ba ba za a samu tashi hankali ba to ne yasa waɗannan da suka fito suka ce a yi wannan zama saboda a nuna muhimmanci na a yi wannan abu a cikin kwanciyar hankali a yi shi lami lafiya ya fi cewa ni daga wannan ni musulmi ne ni krista ne ni bayarabe ne ni ibo ne ni nufi ne ni hausa ne ni kowane yare dai za ka yi wannan zaman da wannan samun mu yi zaben na cikin kwanciyar hankali ne babban abin da idan Allah ubangiji ya sa an samu haka to sauran kasashen duniya duka za su kalle mu da idan girma wanda yake kuma Allah da ya mu girma inda Najeriya ne ko ina ka je Najeriya ba bashi a baya ba To zaɓen na wannan karo a hasashen manazarta lamuran siyasa za a yi fafatawa mai zafin gaske. musamman saboda yunkurowar wasu 'yan takarar wasu jam'iyyun siyasa ƙari kan manyan jam'iyyun da suka saba fafatawa a can baya. A kan haka mai sharhi kan lamuran siyasa nura abubakar waziri yake ganin cewa a wannan karon ba a san maceto ba a zaben mai zuwa domin kuwa kowa ma na iya samun nasara watakila ma wasu su ba da mamaki. wanda baka tunanin ba zai ci zabe ba shi zai ci zabe wanda kake tunanin zai ci zabe ba zai ci zabe ba wannan katanga in har ta riga ta faɗi to kowa zai iya ketarewa kowa sai dai kafa shi ta kai shi amma maganan wani ya ce maka ga wanda zai zama ko ga wanda ba zai zama ba ba wanda zai iya shiga wannan lamarin sai dai ubangiji me yasa ka zayyana Buhari da cewa katanga ce shine kusan last auction a wajen talakawan Najeriya shine kusan kaman yanda zan sa shi a Hausa in ce shine kaman katanga wanda suna ganin idan suka kama wani tsani ne wanda za su kama su haye su kai tudun na tsira so a wancan lokaci duk wani dan takara da yake ganin yana da farin jini ba zai kai shugaba buhari ba shugaba buhari shi ya tsare ma kowa hanya to yanzu allah ya sa ya zo ya yi shekara bakwai da 'yan watanni yanzu nan yana da 'yan wata shida da 'yan kwanaki da suka rage masa ya sauka daga kan karagen mulki to kaga wannan katanga ta kusa faduwa idan ta riga ta faɗi a cikin 'yan takarar da muke da shi to a nan ne fa za a kasa ta a fefe mai rabu zai ɗauka ko kuma kowa zai fito ya gwada farin jinin shi amma nura ai an ce in haka ne tun da yana da wannan farin jinin me yasa baka ce zai ɗaga hannun wani a cikin mutanensa shi kenan sai ya gaje shi ba an yanzu an wuce siyasan ɗaga hannu wannan su saboda 'yan najeriya ba su sha da suka ba mutane sai suka ɗanɗana su kamar yadda yake faɗa jiki magayi so don saboda haka yanzu ka ga ya fito ya ɗaga ɗan takara a yanzu in ka duba duk 'yan takarar ai nan ka kujeran kuma yana nan a jam'iyyar apc amma yanzu in ka lura tun daga kan takarar shugaban kasa zuwa gwamna zuwa dan majalisar jiha zuwa dan majalisar tarayya eh, dattijai da sauransu da na jihohi ba wani dan takara yanzu da yake hada hutansa da na buhari saboda menene buhari bai kai kasar gaci ba alkawarin da ka ɗauka ɗan najeriya bai cika ba yawwa tun haka ne nura mu dawo kan sauran a gurguje dan eh, takarar jam'iyyar pdp a ciko abubakar mutanensa musamman ma shi tsohon shugaban kwamitin amintattu walid jibrin ya ce shi zai lashe zaben nan da ya dara allah hmm. buba Galadima bangaren eh, rabiu musa kwankwaso ya ce hmm. kuma ka ga insha Allah bai lashe ba to zaben zai kai eh, zagaye na biyu zai iya lashewa ga mutanen fita obi su ma da suka zo suka yi wata gagarumar eh, zan iya cewa yakin neman zabe ko gangami a Abuja sun ɗauka su ma za su iya cin da. duk mutumin da kake so za ka yi harsashi a kansa akan shi ne zai ci zabe so amma kamar yadda na gaya maka zaben yana zuwa ne kuli-kuli ne bai da gaba su kuma wannan harsashe da buba galadima suke da su fita obi wannan harsashe ne wanda yake akwai son zuciya a cikinsa saboda menene tun da aka yi kafa demokaradiyya a najeriya wa'innan mutanen da suka fito takaran ga baki ɗayansu ba wanda ba a dama da shi ba menene bai yi a baya ba wanda yanzu ne sai ya samu dama zai yi ai idan ka lura ba wai sai lallai an ce kai ne kan jirgin ko shugaban ƙasa ko gwamna kake da daman da zaka bada gudunmawa ba a bangaren ka minista me aka baka me bawa shugaban kasa shawara wace gudunmawa ka bar wanda yake ta ta amfani talakawan Najeriya mutum ko dan iskan gari ne da ya kamata a ce an samu wanda ya taba tarimar fada ba ma wai sai lallai a'a kai dan siyasa bane ko kuma ce kai baka da wuka da nama kowanne a karkashin ma'aikatar da yake jagoranta akwai gudunmawa da zai ba mu 'yan Najeriya wanda za su gane ai lokacin da yake kan wannan kujerawa ya taimaka wane da wane sun zama wani abu a ƙasa ko kuma ya taimaki 'ya'yanmu ko ya yi makarantu ko kuma ya tsawatar an so a mana kaza a musguna mana ya tsawatar ya hana kuma ana tafiya da shi a gwamnatin so don saboda haka wannan harsashe ne suke yi wanda yake ba zai kai ko ina ba Allah kaɗai ya san wanda zai iya zama shugaban kasa kamar yadda na gaya maka wanda kake tunanin ba shi bane zai iya zama shi ne wanda kake tunanin shi ne kuma ba zai zama shi bane a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen hausa nasiru adamu alhikaya jumbi hamza ne ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.